wata soyayyar kashi na goma sha shidda a ɓangaren su jidda kam ƙofar ta mayar ta rufe tare da sauke goron numfashi ba tare da sanin yazid ya biyo ta ba karab idananta suka sauka ga yazid da ya kafe ta da ido ko kyafta bai yi zabura ce za ta fasa kuwa ya yi sauri kuma ya toshe mata baki ki dawo cikin hankalinki ni ne yazid mijinki ko baki lafiya ne ya ƙarasa magana tare da buɗe mata baki ƙarya ne kai aljani ne ba yazid ɗina ba ne yaudara ta za ka yi maman walid ki taimake ni ta ƙarasa magana da ƙarfin tsiya yazid kuwa ganin da gaske jidda take bata yarda shi ɗin ba ne ba ɗakin ya hau duba karab idanun shi suka sauka akan wata barima mai tsini ta jidda ɗan a saman bedside ɗinta ɗaukar ta yi tare da danna tsinin ya a hannun shi sai ga jini ya hau zuba kallon jidda ya yi da raunannin idanun shi yanzu kin yadda ni ne yazid ba aljani ba ko da sauri jidda ta so gurin shi ta da cire mashi barimar hawaye na bin fuskarta me yasa za ka yi ma kanka rauni jidda ya kike so in yi ne kin ki yarda cewa ni ne mijinki yazid na yadda tashi in sa tashi in sa maka magani su duka sun yi jungum kowa da abin da yake saka a ran shi jidda yazid ya kira sunanta a hankali ta ɗago kanta domin ta san maganar da za su yi tana da matuƙar muhimmanci jidda ina so ya kasance abin da zan tambaye ki gaskiya za ki faɗa mani da gaske ne kina da juna biyu jin wannan tambaya da yazid ya mata sai da ta ya hau lugude a razana ta ɗago kanta suka haɗa idanu gaskiya nake buƙatar ci jidda ko don mu magance ma matsalar da muke ciki sai da kanta ta yi a ƙasa tamkar mai nazarin wani abu sai kuma ta ɗago kan nata ina da ciki na tsawon watanni hudu amma babu amfanin wannan cikin a tattare da mu dole ne a zubar da shi Wat jidda me kike nufi ne a zubar da ciki mutu kuma kika bari cikin nan kam ya zube ko wani abu ya same shi jidda ba ke ba hatta mahaifiyarki sai kun amsa kiran kotu ya ƙasa magana rai a matuƙar ɓace lallai yazid kana bani mamaki da wai har kace ma wai da ƙarfin gwiwar barin barin wannan cikin ko in ka manta farto in tuna maka ya ishe ki jidda ba na buƙatar sauraron abin da ya riga da ya wuce a can baya kuma wannan ciki dole ne ki haife shi ko kin ki ko kin so saboda ina buƙatar ganin jini na yana ƙarasa magana ya shige uwar ɗaki zallan mamaki ne bayyane a fuskar jidda tabbas yazid ya manta ta'asar da suka tafka a baya da har ma yake wai marmarin sake haihuwa ba zai yiwu ba dole ne in yi duk ma duk mai yiwuwa ganin cikin ya fita daga jikinta ranar haka suka kwanta barci zuciyarsa a jagule jida na tsaka da barcinta ta ji an kira sunanta a hankali firgigit ta farka daga barci tare da kuma dafe cikinta da ta ji ya hautsina mata tamkar wanda ya yi watanni bakwai jidda ta ji an sake ambata sunan nata Miƙewa ce tare da durowa daga saman gadon ta nufa hanyar fita daga ɗakin. Wani irin sanyi ne da ke fuskarta tamkar dusar ƙanƙara. Tamkar dusar ƙanƙara na zuba. Lokaci ɗaya ji da kam ta fara kyarma, cike kuma da mamaki take kallon falon nata Ga shi da AC da duk wasu fankoki da a kashe suke, amma kuma tamkar ƙanƙarar na zuba ga kuma wani irin iska da ke yawon yawo tamkar kana kusa da makabarta a firgice jidda ta ja da baya sakamakon kuma abin da majigin idanunta suka hango mata abin da take gani a cikin fim yau kam sai gashi a bayyane tana gani kiri-kiri a siffar mutane ne amma a zahiri irin fataloyin da take gani a cikin fim ne suke shawagi suke yi mazansu da matansa, har ma da ƙananan yara wasu wuyansu a murɗe wasu kuma babu ma kafafu wasu an kwamushe an kwakwale masu idanu jini na zuba wasu kuma babu kawuna ma a jikin nasu a firgice jidda ta ja da baya sakamakon jinjirin da ta hango yayo kanta yana kiran mama tana kaucewa kam ta ga wata fatalwai ta ɗauke shi sun yi sama abin da jidda ta lura da shi shine kaf fatalwoyin da ke gurin ba sa ta, ita ce dai ma take ganin su ja da baya ta rinka yi tare da kuma dafa kirji sakamakon abin da ta gani yayo kanta kafafunta ne suka kasa ma daukar ta don haka ƙasa ta yi amma kuma duk da haka dai ba ta yi dan macin fara rarrafawa tana ƙoƙarin shigewa uwar ɗaki ba sai dai me kuma ji ta yi lahirin jikinta tamkar an saka sarƙa an ɗaɗɗaure ta ta kasa ko da motsa ƙaramin yatsanta ne don haka idanunta a rufe ilahirin jikinta kuma karkarwa yake yi a gidan su marigayiya fatima kuwa kukan ta tsaida tare da kuma fara magana ni dai suna na fatima jan abin da yarinya ta faɗa ya sa duk wanda ke gurin firgita tare da kallon ɗan uwan shi suna mai maimaita abin da ta faɗa tare da jinjina maganar sato ne aka yi daga garinmu sai dai na buɗe idanuna na ganni a wannan garin wasu mutane na wasu mutane na tsaro na shine na kubto suka biyo ni subhanallahi kina gane garinku ina habiba ɗin ta faɗa a'a ba ni ganewa na ma manta kome na kuma manta sunan magarin namu har ma da kuma unguwar tamu wani kallo umar ya watsa mata domin ya lura wata makarƙashiya ce ake aka, shirya masu to ya za a yi ma yarin sak irin fatima ta shigo gidansu sannan wai har tana ikirarin sunanta fatima wannan ai rainin wayo ne ke fita ki fita ki bar gidan nan tun kafin ma in laƙaula maki shegen na jaki Umar ya karasa magana tare da nuna mata hanyar fita. Kana da saurin fushi, ya kamata mu bi abin nan a hankali Usman ya faɗa. Kowa ya kwantar da hankalin shi, mu je mu yi sallah in gari ya waye sai mu san nayi, sai mu san nayi, domin mutum sai Allah. Kuma mutum abin tsoro ne, amma mu riƙe ta da zuciya ɗaya. Mahaifin Fatima ne ya faɗa haka. Masallacin maza suka nufa, aka bar mazan tare da kuma tare da kuma sabuwar Fatima da ke zaune aka bar matan tare da Fatima da ke zaune gefen su sama hankalin mahaifiyar Fatima ya kasa kwanciya don wani irin abu ne ke mata yawo a zuciyarta haka dai ta yi hakuri, har ta suka kwanta bacci Asibar fari inda Habiba ta zo za ta tayar da bakuwa Fatima domin ta yi sallah amma ta taras babu ita fitowa ce ta leƙa bayan gida nan ma wayam sun bincike gida tas babu Fatima babu dalilinta. cita da firgici kam suka zayyane mahaifin fatima da ya dawo daga masallaci yanzu bayanin abin da ya faru saurin fita suka yi daga gidan domin duba ko ta fito ko ta fita ba tare da sanin su ba a durƙushe suka same ta a can bakin layi ta haɗa kai da gwiwa alama kuka take yi Aba ne da ƙarfin hali fara mata magana. Yarinya, lafiya kika zo nan kika kuma zauna ko mun maki wani abin ne? Umar da Usman kuwa kallanta kawai suke yi. Fatima ta ɗago da jajayen idanunta ta kalli su abban sannan kuma ta ce ba ku yi min komai ba baba. To me yasa ya cika taho nan kika zauna kuma? Umar ya tambaye ta. Fatima hawaye suka zubo daga idanun ta ce saboda kar na zama sanadin tarwatsewar farin cikin ku. Allah ya sani ni ban zo dan na cutar da ku ba. Na zo ne kawai domin neman taimakon ku. jikinsu duka ya yi sanyi umar sai ya ji kuma ta bashi tausayi tunanin dai ko dai abin da ya faɗa mata ɗazini abba ya sauke ajiyar zuciya ce kar ki damu babu abin da sanadin zuwan naki zai haifar insha Allah sai alkhairi tashi mu je ba musu kam haka ta miƙe suka shige gaba tana bin su a baya har suka isa gida Cirko-cirko mama da inna Habiba suke a tsakar gidan suna jiran tsammani. Salama su Abba ya sa suka sauke ajiyar zuciya. Abban Usman a ina kuma kuka ganta ne? Maman Fatima ce ta faɗa domin tana so ta cire kanta yi wa lakabi da sunan Fatima hakan kawai sa take ce ma Abban take ce masa Abban Usman. Na Abba ya faɗa musu yadda aka yi suka ganta kuma da abin da ta faɗa musu. Maman Fatima dai inna Habiba duk jikinsu ya sanyi. Sai kuma maman Fatima ta tsinci kanta cikin wani yanayi wanda kuma a jikinta da zuciyarta kawai take jin abin game da wannan sabuwar Fatima da ta zo masu. Ina Habiba ta ce Allah dai ya kyauta sannan ta kama hannun sabuwar Fatima suka nufi ɗaki nan kowa ya shige ɗaki zuciyoyinsu cike da abubuwa wanda kuma su ma kansu ba za su iya cewa ga abin da ke cikin zukatan nasu ba hajiya jidda kuwa da yazid girma da mummunan siffa na fatalwa ba a magana domin duk wanda ya arba da wannan fatalwar sai ya ci tamkar wani mala'ika mutuwan sani ya gani Jidda karkarwa jikinta yake zuciyarta tana mata barazanar daina aiki da dai ta iya buɗe baki da ƙarfinta ta furta. Yazid don girman Allah ka tashi daga wannan baccin ka taimake ni mana mutuwa ta zo Yazid yau na ga mala'ikun mutuwa inna lillahi cikin kuka da kuma ƙaraji take magana amma duk ƙarar da take yi Yazid din ko motsa bai ba balle kuma ya san ma me take yi me take baccin ma kawai yake yi inda take zaunen ne ta kasa ko da daga dan dan yatsan nata na hannu girgiza wajen ya shiga yi kafin kuma kafin ya dare kafin ya dare ya tsage wasu kalar narka narkan macizai ne a cikin wajen marasa kyan gani masu siffar ban tsoro jidda idan har kika zubar da wannan cikin kin taimake mu kin rage mana wahala domin da shi ne watan da shi ne watan barki zai tsaya da kuma zarar kin zubar dam dam kirjin jiddadin ya shiga bugawa ta shafa cikin nata da hannu take kuma cikin yi wani irin hartsinawa ya shiga murɗawa yana juya wata irin azaba na ratsa ta duk yadda cikin nan zai zube sai mun yi domin ka wannan cikin ba alkhairi bane a wajen mu gama faɗar haka wannan magana komai ya dawo normal amma jidda bata san a wani hali take ba domin jini ne ke bin ya kafafuwanta eh, yana yana yayin da kuma cikin take wani irin azaba yana murɗawa bari mu koma gidan ango alkamis da amarya farida Sautin wata irin ƙara haɗi da kuma gagarumar iska ne suka mamaye ɗakin. Take iskar ta dinga ɗaukar alkamis da Farida tana cillar da su tamkar baƙar leda. Ihu Farida ta saka tana zagin Alkamis, haɗi da jifansa da muggan kalaman da tsinuwa, shi ma Alkamis bata bar shi a baya ba, ba a bar shi a baya ba wajen mayar mata da wannan martanin. Tsawon da aka daka masu cikin wata irin mummunan murya ya sa su kai tsaye, su kai tsit suna mazazzara idanu. surutu surutu surutu kun cika mu da surutun banza shashashu kawai marasa lissafi Farida da ke can a rakuɓe inda kuma iska ta yi wurgi da ita ta rarrafo ta nufo wajen alkamis ɗin ta rukunkume shi zai mata magana kuma sai ya ji wata azaba a ƙasansa don haka ya tura Farida ya shiga murzawa. <laughs> alkamis ka gama lalata mace a rayuwarka kai hatta ma ga matarka ba za ta ƙara jin daɗin aure tare da kai ba kun cutar da fatima kun musguna mata kuma ba za ku taɓa sakewa da jin daɗi ba a rayuwarku wata murya ce ta fara faɗin kafin a ƙarshe kuma ta ƙara ƙarashe magana cikin wani gunjin kuka tashin hankali wanda ba a sa masa rana shi ya yana a jikin alfuska alkamis kenan wannan zafin da ciwon da yake ji an kashe masa gabansa kenan ba za ta sake aiki ba shi da ya shiga uku rayuwa da fatima ba abin da ya haifar masa sai masifa da bala'i ke ma farida ba za a kyale ki ba domin kin ci amana kin haifar da kuma bakin ciki a zuciya a rayuwar fatima da haka ke ma za ki shiga bala'i da masifa a rayuwa daga yanzu kam har ƙarshen rayuwarki ɗif komai ya lafa ɗakin ya tsit amma dai duk abin da ya fashe yana nan a fashe a ɗakin ya yi kaca-kaca a jiya zuciya alkamis da farida suka sauke kafin farida ɗan ta fara harara alkamis ta ce wallahi alkamis ba zan zauna da kai ba tunda har yanzu dai baka a matsayin namiji mai lafiya da haka kawai ma don haka kawai ka ma sake ni wata uwa a shari'a alkamis ya danna farida kafin ya ce ai wallahi ni da ke mutuwa ka raba domin duk da sa hannunki wannan bala'in ke faruwa da ni sa hannuna kuma wallahi babu ruwana kai ka jefa kanka da kanka cikin bala'in da kai da wannan jarababbiyar mahaifiyarta ai Farida bata karasa faɗar abin da za ta faɗan ba ya saukar mata da hannunsa bibbiyu ya sauka akan fuskarta kafin ta yi yunkurin rama ko ƙare kanta ma alkamis ɗin ya yi mata laga-laga haka dai ta ja gefe tana kuka da zaginsa shi kuwa alkamis hawa hayewarsa gado ya ya kwanta zuciyarsa cike da damuwa akan abin da waɗannan aljanu suka faɗa duk da dai wai ba lallai ya tabbata ba sajiya ladi da kwandala kuwa yanzu zuciyarta fes na ta aurar da alkamis da wanda take so na ta aurar da alkamis wanda nake so na huta da tsinaniyar yarinyar can matacciya fatima ta riga da ta rasu amma kuma bata zama matacciya ba domin tana a rayuwar ku ne gama faɗar maganar ladidi kwandala kwadaga kenan ta ji wata murya ta mayar mata da wannan amsar Ƙirjinta mai urjinta ne ya bada wani irin sauti ras ta shiga waige-waige don ganin wai me wannan maganar wata iska ce mai haɗi da guguwa ta taso ta kuma mai ɗakin wanda ya sa babu abin da ladi da kwandaga ke gani hatta ga tafin hannun nata saboda tsananin duhun da ke ɗakin kuka ne ya shiga tashi mara daɗin ji wanda kuma ya sa ladi da kwandaga sakin fitsari a zaune to ma sauraro duka ina ga bar mu dan dakata a nan kuma sai idan Allah ya kai mu za ku ji ni ɗauke da ci gaban wannan labarin kada kuma ci a koda yaushe dai maman Hanifa ta nemi ku fatan alkhairi bisalam